This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya Zahra Aminu fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki nake farin cikin sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. Ashirin ga watan Oktoba na shekarar da da ashirin 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kalle ga sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Na'urorin kare hare-haren saman Rasha sun kakkaɓo sama da jirage marasa matuƙa ɗari da Ukraine ta auna yankin yammacin Rasha da su yau Lahadi. a cewar jami'an rasha yayin da wani farmakin makaman masu cin dogon zango da rasha ta auna birnin kriviri da su a ukraine ya jikkata mutum goma sha bakwai ma'aikatar tsaron rasha a yau lahadi ta ce ta halalata jirage marasa matuka ɗari da goma a wasu hare-haren da aka kai yankunan rasha bakwai cikin dare da dama daga cikin jirage marasa matukan sun kaikaici yankin harsk da ke kan iyakar rasha ne inda aka ba da rahoton kakao jirage marasa matuƙa 43 wasu makaman ballistic masu cin dogon zango sun afka kribiri shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rasha ta harba makaman ballistic masu fashewa a sama guda 800 da kuma wasu jirage marasa matuka sama da 500 a ukraine a cikin makon da ya gabata kawai amurka ta fara bincike a kan wasu bayanan sirri da aka fitar ba bisa ka'ida ba wanda ke dauke da bayanai akan shirin isra'ila na kai wa iran harin gayya sannan ya bayyana cewa isra'ila tana adana kayayyakin soja a wurin da zimmar kai harin martani mai karfi akan farmakin makamai masu cin dogon zango da iran ta kai mata hari da su a ranar 1 ga watan oktoba jami'an amurka uku sun faɗa wa associated press cewa an fara gudanar da bincike sannan ya zuwa yanzu ba a tabbatar ko fitar da takardan ko kutse aka yi ba wani jami'in amurka na hudu ya ce bisa dukkan alamu takardan ba na bogi ba ne sojojin isra'ila ba su tanka ba nan take bayan da aka nemi jin ta bakin su a game da bayanan bayyanar takardun biyu da aka fara gani ta yanar gizo a ranar juma'a ta manhajar aiki sakonni ta telegram bisa dukkan alamu an yi amfani da hotunan da na'urar sararin samaniya ta ɗauka ne wajen tattara duk bayanan mutane daga jihohin amurka hamsin ne za su kada kuri'a a zaben shugaban kasa na bana sai dai kuma a sakamakon zaɓe a jihohi bakwai da aka fi sani da swing states wato waɗanda suke kasancewa manuniya ga wanda zai yi nasara a zaɓen ne suke tasiri ga ɗan takarar da zai yi nasara a zaɓen. jihar arizona da ke kudu maso yammacin amurka bisa al'ada ta fi raja'a ga zaɓen 'yan takarar jam'iyyar republican sai dai kuma joe biden ɗan democrat ne ya yi nasara a zaben 2020 sannan a zaɓen na bana ma ƙuri'un kwalejin zaben jihar za su yi tasiri arizona jiha ce mai yawan mutane miliyan bakwai wanda bisa al'ada suka fi karkata ga zaben 'yan takarar republican cikin shekaru 76 da suka shige 'yan takarar democrats uku ne kawai suka taɓa yin nasara a jihar da ke kudu maso yammacin amurkan joe biden ya yi nasara da ɗan rata a 2020 sannan abu na ma ana kan kankan a takarar zaben a jihar Tom Riley, farfesa ne kuma kwararre akan al'amuran demokuraɗiyya da al'amuran 'yan ƙasa a jami'ar jihar Arizona, ya ce masu rajin 'yanci sun yi amanna cewa 'yanci shine abu mafi mahimmanci a siyasa sannan za a iya samun 'yanci ne ta hanyar rage ƙarfin ikon gwamnati. Riley ya ce abu ne mai wuya a iya fahimtar alƙiblar da masu zaɓe suka dosa. Predicting their vote becomes very challenging. Ya ce, akwai kalubale tattare da yin hasashe akan wanda zai yi nasara. Kasancewar uh, inda mutane suka karkata ƙuri'unsu a wannan zaɓe baya nufin cewa a nan za su sake karkata ƙuri'unsu a zaɓe na gaba. Saboda haka yanayin yadda suke zaɓe yana sauyawa. Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. ka ɗauko abun to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku zaki ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun tabi mun tabi wani gumma sai dai mu mu cika. kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmawa da suke badawa ga ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasin da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasar Amurka bayan da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat. Kamar yadda muka alkawarta, yau za mu ɗora inda muka tsaya, za mu kuma ƙarasa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako. wata mace da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ke tashe a jihar Kano da waje. ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin darasi da mata a kasashen nahiyar Afirka za su iya koya a siyasa Amurka bayan da mataimakiyar shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu dora inda muka tsaya. Za mu kuma ƙarasa hirar da muka fara da kallabinmu ta mako wata mace da ta kafa ƙungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano da waje. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sai da mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a matsayin 'yar takarar jam'iyyar Democrat. wani buri da mata a Najeriya da sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka daɗe suna neman cimma ya ƙara zaburar da mata da ƙarfafa musu gwiwa a fafutukar ganin an dama da su a harkokin gudanar da mulki. Yau ma, shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California, inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsatu Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta inda ta tsaida Kamala Harris a matsayin 'yan takara. Madam Helen tana kan bayani kan yadda takarar Kamala za ta yi tasiri a rayuwar 'ya'ya mata lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau da kuma nazarin tasirin matan da suke rike da madafun iko a afirka a rayuwar sauran mata ga abin da madan helen ke cewa da safen nan wata jika ta tana wucewa sai ta ga michelle obama a cikin tv tana ce min wace ce matan nan ne na ce mata michelle obama ita ce matan uh, shugaban kasa tana magana kan kamala harry wanda tana mm. so ta zama shugaban kasa eh, wannan jikan shekarun ta hudu sai na ce masa kin gani ke ma za ki iya girma ki zama wannan ki zama shugaban kasan america idan kina so sai ta yi dariya ta ce min to ina kamala din bata ga hotonta ba to kin ga abin da yasa ina faɗi haka shine mm. mata a najeriya especially iyaye ku mm. karfafa 'ya'yanku domin 'ya'yanku ku ne wayanda suna duba hmm. suna za su zama kaman ku ko zafin aiki ne ko neman shugabanci ne ko makaranta ne mata na da matsayi musamman ko ba ga ‘ya'yansu mata ba da ‘yan maza ma kowa yana duban mace a gida mace a society to ina ganin bambancin abin da ke faruwa a gida kenan da nan domin a nan sauran mata suna duban halayen sauran iyaye mata da suka tashi sun yi shugabanci su ma a zuciyarsu suna ce kai nima ina son zama kamar wannan mace. Hmm. To madam Hafsatu kin gamsu da rawar da mata a kasashen nahiyar Afirka misali Najeriya inda kika fito suke takawa waɗanda aka ba su mukaman shugabanci ko kuma suka samu mukaman shugabanci na siyasa akwai mata da suka rike mukaman mataimakan gwamnoni akwai mata da dama da suka yi ministoci da dai sauransu kin gamsu da rawar da suke takawa wajen buɗe kofa ga sauran mata eh gaskiya na gamsu wannan farni ne na farin ciki mu mata wanda da baya baki ganin shi sosai a najeriya kalilan zaki ga sun fito yawancin ma an sun fito sai ki ji an ce ma basu ci ba amma abin da ya cikin shekaru kaɗan da suka wuce abin na canzawa kamar wannan gwamnatin na tinubu na ga shi ma ya kokari da dama ya sa mata kamar minista na da wata minista na ko minista of finance ne ko tugwanzi unkwanji eh, waina eh, eh, ministan kudi haka iya ok ok Mm. gaskiya um, matan nan na yi na'am da yanayin taka rawanta a uh, wannan mulki da ta rike gaskiya don san kilan tana da wani bad side ɗinta amma gaskiya ta yi ƙoƙari abu ne wanda mace ce a wurin nan kamar namiji to ina ganin ita ma in kika dubi record dinta abubuwan da take yi ina ganin shi yasa har yanzu har ta samu ta kai wannan matsayin To da dai dama abin da zan ci kamar inda ita Mrs. Salim ta faɗa iyaye mata su dinga encouraging 'ya'yansu a gida suna nuna musu kamar su tashi tsaye kamar inda Hillary ta faɗa Michelle Obama ita ma haka ta faɗa ita ma Kamala Harris ita ma duk sun ce maganan iyayensu mata yake ta encouraging ɗinsu. Ni zan ce ba za a tsaya ga iyaye mata kaɗai ba har da iyaye maza su ma su dinga encouraging 'ya'yansu mata da maza especially mata su dinga nuna musu kuma za ku iya su dinga encouraging din su din kika duba a nan Africa especially kamar ni zan ce dai Najeriya in kika duba yawanci ana ganin mata ba su iya rike waɗansu position to amma idan iyaye maza su ma suna contributing kar a ban ma mata kaɗai iyaye su dinga nuna ma ƴaƴan kuma za ku iya yi su dinga encouraging din su suna gwaggwada musu abubuwan da ya kamata ina ganin mu ma da hankalin Allah ya yadda za mu zo mu kawo yadda Amerika ta kawo yau. To, Madam Helen, akwai waɗanda ke ganin cewa da a ce matan nan da suke samun guraben shugabanci kama daga mataimakan gwamnoni kama daga ministoci, kansiloli da dai sauransu suna kama hannun mata da ke ƙasa. Da yawan matan da suke rike da guraben shugabanci sun faka, me za ki ce game da wannan? gaskiya ne don in ki lura eh, na kan koma kan ita kamala harris hmm. ki lura da mataye da suke fitowa da suke karfafa ta inda a ce haka ake yi a gida eh, ita malama ta faɗa eh, aliyu ta ce akwai mata da aka zaɓe su a gida ko hmm. in mata za su fita su karfafa juna kamar yadda na gani a nan ana karfafawa hillary ta fito michelle obama ta fito tana karfafa ita harris uh, banda uh, wayan nan shugabane wayan da su nemi shugabanci akwai kamar oprah winfrey ta fito mata da dama sun fito domin su karfafa juna idan da a ce mun yi haka a gida to na tabbatar cewa mata lalle za su yi nisa a cikin uh, siyasa ko kuwa matsayi a Najeriya. Mu karfafa juna mata <laughs> wayanda mun samu matsayi. Kar mu ce a'a mun samu matsayi shi kenan. Mu fito mu karfafa sauran mata da sun fito za su nemi takaranci. Ko ma ba su fito ba mun gani dai a cikin halayen yaran mu ko sauran 'yan mata da ke nan mun gani lalle akwai wani abu a you know, halayensu da zai sa su zama shugabanni mu inganta su mu karfafa su mu yi ɗinsu su fita su nemi mu tallafa musu ko mu goyi bayan su in mun yi haka to gaskiya na tabbatar za mu samu mata da yawa da za su fito kuma za su ɗauki shugabanci <laughs> ita um, uh, kamala harris mm. akwai kalman da yanzu ana ta faɗi wato ya zama slogan a cikin wannan taro da ake yi eh. an ce kar ki saya ki yi gunaguni ki tashi ki yi wani abu hmm. kalmar nan mamanta ne ta faɗa mata hmm. lokacin da ita harris take girma eh. mamanta sai ta ce mata kamala kar ki yi gunaguni ki ce akwai damuwa na akwai da ki tashi ki wani abu wannan kalma ya karfafa matan nan hmm. hakan nan idan mun karfafa 'ya'yanmu mu yi musu galgadi mu yi din su mu ce musu ku fa za ku iya yi ba abin da ba za ku iya yi ba a mm. duniyan nan in kun sa kanku mm. to ina tabbatar maki mata da yawa za su tashi su samu kansu a cikin masoyoyi kuma za su yi aikata duk ayyuka da aka sa su a position da aka sa su ba shakka. To bari mu taɓo batun abin hannu aka ce ba harkar siyasa dai ba a yin taban da kuɗi kuma wannan na ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da mata musamman a najeriya suke yi game da tsayawa takara sukan ce ba su da uban gida kamar yadda 'yan takara maza suke da iyayen giji mun sani cewa a nan siyasa amurka ko da mutum yana da kuɗi ma bai amfani da kuɗin aljihun shi ya siyasa ana neman gudunmuwa ne ta rosisi daga al'ummar gari kina ganin yana yiwuwa madam hafsatu mu kai ga hmm. lokacin da a cikin wata ɗaya kacal daga lokacin da shi shugaba Biden ya janye takarar shi ya ambaci sunan Kamala a matsayin wadda yake so ta tsaya takara a maimakon shi zuwa yanzu ta tara sama da miliyan 300 gudunmuwa. miliyan 300 mm. uku gudunmuwa kuma wannan miliyan din ba ana magana cewa mai ba da miliyan goma mai ba da miliyan ɗari ba ne a'a taro mm. sisi dai a nan yana yiwuwa mu kai ga irin wannan matakin da za a samu goyon baya ko da mutum bai da sisin kwabo ya iya tsayawa takara ya samu gudunmuwa har ya kai labari? Ina ganin fa yana yiwuwa don saboda duk da dai lokacin da hakan ya faru ni bana Najeriya ina nan amerika lokacin buhari kenan mun ji labari wanda aka ce kuma hakan ya faru akwai inda suka dinga talakawa suka dinga aikawa da kuɗi mai dubu ɗaya mai ɗari biyar wani ma ce sai kaki a yi menene irin abubuwa haka akwai tsofaffi su ma za ga an ce sun ɗan tara kuɗi su ma sun ce ga gudunmawansu ina ganin za a iya yi kuma ni ina ganin a lokacin da aka ma buhari haka ɗan mm. duk mutane sun sa hope sosai saboda an kai wani yanayi a Najeriya kamar ana matsatsi ana neman canji. So idan aka ga mutum wanda ake ganin zai iya canza al'amari. Kamar mace kenan. aka da za ta iya tunda dai mata muke korafin cewa ba a basu wannan dama. Eh, eh, haka yanzu a gama ce da hmm. za ta fito ana ganin fa za ta iya canza yanayi mara daɗin nan da ake fama a Najeriya kuma an yadda da ita an yi trusting ɗinta To kafin mu jingine wannan batu mako mai zuwa za ku ji hanyoyin da bakin shirin ke ganin za a iya bi har haƙar mata ta tsayawa takara a ƙasashen nahiyar Afirka za ta iya cimma ruwa. Kada ku bari a baku labari. Ta kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da hajiya Hauwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla a jihar Kano. wadda ta ɗauki ɗawainiyar renon 'ya'yanta marayu takwas ita kaɗai ta kuma ɗauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau, Hajiya Hauwa ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan yunkurin da kuma matakan da suke ɗauka na shawo kansu ga Hajiya Hauwa. Gaskiya ba mu samu wani ƙalubale sosai-sosai ba, sai dai kurin kin san duk inda ka ɗauko abu to ba za ka rasa wasu masu tunani daban akan abun ba yawancin waɗannan matan da muke dan babba su kuɗaɗe dan kaɗan haka ɗaya biyu uku zaki ga wasu suna rashin maido da kuɗi kamar yadda muka tsara sai mun ta bi mun ta bi wani gun ma sai dai mu mu cika eh amma dai ni wannan abin duk baya karya mun gwiwa saboda na san ita rayuwa dama dole sai an samu yan challenges irin haka amma a hankali idan na retin na auna nasarar da aka samu da muke samu da kuma dan damuwar sai na ga kaɗan ce so ni ba na damuwa sai mu dora kurin haka to shi kansa ah, na adidi ta da maka bullo da shi wasu suna ta cewa ya za a yi mace ta tuka da sau a Kano ai wannan ba daidai ba ne to duk wani sun faɗa ba na ɓata rai sai dai kokari na fahimtar da su cewa ai eh, sana'a ba haramun bace a gurin ya mace inda za ta kama kanta to kuma dama mu mun yi tsari shigar da za mu yi da a daidaita sahun nan duk wacce za ta tuka mana a cikin mu akwai kiristoci mhm. wanda da yawa sun turo sunayensu suna so a musu training a musu horarwa kuma muna horar da su a yanzu haka suna da yawa a cikin mu mhm. to amma muna da sharaɗi cewa dole za ki saka hijabi za ki shiga ta mutunci ba za ki ringa surutai barkatai a cikin a daidaita sahun ba saboda mu tare mutuncin mu na addini hmm. to abin da kika fito yi sana'a kika yi wacce ta zo ba ki da kawance ko sabawa ko wani alaka a ki kai mata inda zaki aje su ki tafi kurin kuma da ki zama kin zama kin kama kanki sutura ki mai kyau hmm. so duk kuma sun yadda da ka'idojin mu so duk wacce ta tuka ta mu za ku ganta cikin hijabinta ruwan hoda saboda shi kansa kalar adirita shi ma ruwan hoda ne dan ba bambance inda ko daga nesa ka hango zaka ce ga na mata can hmm. so ita ma kuma za a ganta a nitsanta a kammalanta babu sakin kiɗa barkatai ɗin nan da ba wani holewa kika zo ba gidan biki kika zo ba sana'a kika fito kullum muna nuna musu sana'a kika fito to ki abin da ya dace dan ki hada kudaden ki ki koma gida cikin mutunci da daraja mm-hmm. so kalubalen da muka muke dan yawan samu din ki wasu suna challenge suna ganin taya za a yi mace ta yi haka to amma in Allah ya so da duk wanda yake da wannan tunanin zai gama ba haka bane tun daga shi already matan nan suna ta tukin nan a idan mu muna gani duk da dai ba mu gama hawa titi gaba ɗaya an fara daukar fasinja ba amma mun fito test ya fi sau hudu muna zagaye Kano sai a yaba mata guda ashirin su zagaya ba su lokaci muna auna tafiyar batirin nan kamar da suka ce mana yana tafiyar kilomita 100 mun auna mun gani hakika zai mana aikin tafiyar kilomita 100 din nan sannan kuma routes din da aka ce za a bi duk mun dora matan mu akai suna bi duk sun je sun yi sun gani so yanzu jira muke kuran kaɗan wanda ba su karasa maimaicin mm, training din ba su karasa zuwa nan da bayan sallah insha Allah za a gan mu mun fara harka dumu dumu su wayannan yan jiwo din su suka kama mana office a club road suka biya mun suka biya mana kusan na shekara shida sannan suka nemo wata kungiya ta mata suka ce dan abin na waya karfi suka hada ni da ita suka ce ita ma mu hadu mu yi aikin ana cewa kungiyar ita kuma yar baiwa eh yar baiwa so to ita ma tana nan da duk abin da muke dinin tare muke yi da ita komai raba mana ake bibbiyu don mai karfi muna son raye ma za mu iya karo wasu don mata mu dai ni dai babban buri na na ga matan nan sun fito da yawa ya zama sana'a ya zama rufin asiri da wahala da talauci da ake ya zama da an samu saukin to a takaice a mm. daƙiƙa talatin ya kike haɗa waɗannan da harkoki da rikon marayu da kike da su alhamdulillah ita rayuwa um, idan mutum yana da tawakkali kuma ya dauka allah ne yake shirya masa komai a rayuwa to ba zai samu damuwar komai ba ni komai tunkare ne haka nake karbe shi in ga daga allah ne so allah kuma ya san zai bani damar yadda zan yi don haka sai in riki addu'a kurin kuma yaran in nuna ranga nuna masa zahirin rayuwa yadda take mu karbe ta yadda ta zo mana to haka dukkan su yaran da na wadda nake gaya miki su su takwas dukkan su sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu ranjin ma na zo zan aurar da ta biyar saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure mazan kuma na aurar da guda daya saura guda daya shi rage so alhamdulillah babu abin da zai gagar dan adam idan ya tura lamarinsa da Allah kuma ya dogara da abin da yake da shi komin kankantarsa to haka nake rayuwa kuma yara haka dinda koya musu tarbiyyar mu karba abin da Allah ya yi mana kuma a hakan ma abin ne mai kyau mu gode wa Allah ina yau nuna musu a haka din da muke ciki babu uba za ka mun fi wasu da masu uban da dama saboda karatu bai taba yankewa ba yara na mafi yawancin su ma duk private school suka yi dukkan su har university private university duka suka suka suka gama so alhamdulillah ni ban samu wani kalubale ba ba don kuma ba saboda kawai dogaro da Allah shine na da addu'a.

macen da ba ta sana'ar ce. tabarkalla hajiya hawa shirin kallabi yana jinjina ma bakuwar mu ta mako da kuma fatar haƙaƙo ta inganta rayuwar mata za ta cimma ruwa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmawa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita ana godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako hajiya hawa amai shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar kano Da bakinmu na yau 'yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsatu Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakiliyarmu Baraka Bashir a birnin Kano da ta yi mana hira da kallabinmu ta mako a madadin duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatarwa da wadda ta bada umarni fiona wa mainan dudu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc mu kwana lafiya sai da safon ku.